Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da juma'a da fatan azumi yana tafiya yadda ya kamata. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke can Nijar din. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da maniya FM. ana kuma iya jin mu kai tsaye ta facebook live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mutum voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaji safinatu sada sodangi sai kuma ni usman ahmed kabara Masu sauraro a yau Juma'a 23 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda musayar al'adu da baje kolin su ke bunƙasa ƙabilu da jama'ar kasashen duniya. Inda za mu ji taron al'adun da aka yi a ma'aikatar binciken kudaden da ake kashewa na gwamnati a nan Amurka. Shin wani fa'ida ɗaya daga mahalartan wannan taron ya gani bayan an gama ajiyar? wallahi wasu mutane sun zo gurinmu a matsayin su usulunsu ya nuna cewa 'yan Najeriya ne amma wallahi ba su san daga inda suke ba amma tarihi ya nuna ɗaya daga cikinsu da ya zo ya fi minti goma ina kallon hotunan nan sai na ce ko ban amsa tambayoyinsa ba sai ce wallahi ba haka ba ne yana so ne zai magana da ni sai muka keɓe sai kuma wani matashi masanin tattalin arziki daga najeriya kuma na farko daga hausawan da ya zo amurka wani shirin sanin makamar aiki bayan farawa sama da shekaru goma ta yaya kuma yake hada-hada da harshen hausa bayan tattalin arziki ya karanta da aka fara harkar yanar gizo da kuma harkokin sadarwa na zamani social media sai na fahimta akwai rauni wajen fahimtar yaren hausa musamman a rubuce da kuma fassara sannan kuma yanayin da hausawan in ba irin ku masu aiki a gidajen rediyo na kasashen waje ba da suka hmm. fahimci turanci suka fahimci hausa za ka ga sauran mutane da suke amfani da harshen ba su bin ka'idodin harshen hmm. sannan kuma sai na fahimci ana samun kamfaninnika da suke neman masu fassara ko kuma suke neman wani aiki da ya danganci harshe ta bangaren girki ma ba za mu bar shi a baya ba an jima kaɗan. Bari mu fara da jin hirar Ahmad Haruna inda za mu ji taron al'adun da aka yi a ma'aikatar binciken kuɗaɗe da ake kashewa na gwamnati a nan Amurka. kamar yadda na gaya maka wato wani tsari ne na kasashen da suka zo wannan karatun sha biyar ne daga kasashe goma sha biyu daban-daban to kowa ya zo ya baje irin al'adun kasansa iya abinda zai iya samu kamar hotuna kamar wasu abubuwa na gargajiya wanda muka taho da su da kuma mm. waɗanda muka tara a nan mutane wanda suka gabata suka zo suka amfani da shi suka ajiye. Eh, wasu hotunan irinsu ne? Yawa, yawa duk irinsu ne. To gashi nan za a dinga ganin su yanzu a Facebook Live da muke magana da kai. Exactly, to hmm. shi ne baki ɗaya muka baje su to babban abun sha'awa a cikin abun abu biyu ne. Na farko mu goma sha biyu ɗin daga ƙasashe daban-daban mun ga bambancin al'adunmu. mun ga inda muke da kama da juna mun ga inda muke da bambanci amma abin da ya fi banci a ciki kamar na taɓa giya maka magana ta al'ada wanda mu muka sani a can gida al'ada to nan fi kusan babu ita saboda haka kowa ya zo hatta shi shugaban gurin saboda ya zo ya bi tebur tebur ya yi wa abin kallon mamaki suna tambaya menene wannan a takaice dai jiya maganar da ne tunda da zo garin nan ban taɓa daudo dogon magana irin na jiya ba. Mm. Saboda kowa ya zo zai maka tambaya daga kan abinci daga kan sutura. Saboda in ka duba hoton na za ga na nuna eh, su turan da bakake. Mm. Na nuna hoto na na na na hawan daba na nuna mm. rijiyar rijiyar kusugu na nuna eh, eh, murna ta nan kofar wambai na nuna hoton mai martaba murgaye sarkin kano tare da sarauniya na nuna hoton sarki dukko na katsina mm. da sarkin daura abubuwan ya ba su sha'awa yanzu wannan haka ake yi na ce eh, irin waɗannan shine suturin da muka gada na gargajiya ba irin wannan yan riga kana tafiya iska tana ɗauka ba eh. amma malam usman akwai wani abu eh. guda ɗaya mm. da ya ban sha'awa wallahi sai da na kai ga tausayawa ka mm. san menene wallahi wasu mutane sun zo gurinmu a matsayin su usulunsu ya nuna cewa 'yan Najeriya ne. Mm-hmm. Amma wallahi ba su san daga inda suke ba, amma tarihi ya nuna usulunsu 'yan Najeriya ne. Mm. In fact, ɗaya daga cikinsu da ya zo ya fi minti goma ina kallon hotunan nan sai na ce ko ban amsa tambayoyinsa ba sai ce wallahi ba haka ba ne. yana so ne zai magana da ni. Allah sai muka keɓe. sai ce kimanin shekara biyu da suka wuce ya gane cewa shi ɗan Najeriya ne. Mm. Saboda haka wannan abu yanzu ya fara damunsa ina ne yana so zai bi diddigi a hankali a hankali a hankali ya ga ko shi daga ina yake. Mm. Lahi Malam Usman wannan mutum ya bani tausayi har sai na ɗauki wata yar jaka haka irin na Fulani na bashi muka ɗauki oh. hoto na bashi lamba ta na bashi email. Allah Na Nace ko da ba na tafi in akwai taimako da kake so zan maka zan iya maka wannan. Kwarai kuwa ko kuma ya waye gari gashi na ya bullo Afirka zai ce kila ina Najeriya ya ce dole na san wani. Mm. Exactly exactly. To kuma akwai akwai wata yarinya nan da muka hadu da ita usulin mahaifinta mutumin yoli ne ko da yake ta wannan mata da matsala ta san gida kusan duk shekara tana zuwa eh. amma da ta zo ta tambaye ni ta ce ah alhaji daga ina kake na ce ni daga katsina nake wallahi malam usman sai ta ji kamar tana gida saboda na shiga ta kubta ta ce eh. wallahi da na ganka sai daga kamar ina kallon babana kuma ka san wani abin mamaki a'a maneminta da aure yanzu mutumin katsina ne sai ta buga musu ta ce ka zo ku yi magana da dan uwanka. Hmm. Allah sarki to ka gani ka ga ya haɗa zumunci. Sosai kwa sosai to saboda haka abun sai zama na ba da sha'awa haka saboda ka san kamar yana gaya maka. Hmm. Sun sun manta menene ma al'ada yaya ma abu yake saboda haka su abun kallon mamaki kuma yana ba su sha'awa. shi sa ke nan ya ya ma za a ce su ma suna da irin waɗannan abubuwa ko da ba komi yara za su mm, haka to daga nan da ni da abokin tafiya na sai muka gane wani abu mm. yanzu ka dan ka koma gida za ka ga yanzu muna da yara ta daga kowane bangare kowane bangaren mm. yare nake nufi wanda suke ganin ai zamanin al'ada ya wuce ba shi da wani amfani wasu abubuwan ma menene amfanin su wallahi wannan al'adan yana da nasaba da usulinka jiya a nan mun ga mutanen da sun yi kuka a zuci mm. wallahi ba su yi hawaye ba amma ka dan ka dubi mutum sosai hmm, wani ka gara ma ai dama kukan zuciya fa na idai ka san kuka hmm. ike a zuci walla cewa ya kamata a ce ya san ina yana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen amma bai ma san daga inda yake ba shi a rayuwarsa ai lallai kan to wannan shine abin da na eh. gani kuma ya bani sha'awa wallahi to, to alhamdulillah kuma to daga karshe cikin yan daƙiƙa kaɗan ah, wani sako kake da shi sako da nake da shi Mm. shine yara matasa isa abin da na gani a nan mm. wallahi kowa ya tashi a tsaye mm. ya san menene zai wa kansa don ya taimaka kansa ya taimaka wa al'ummarsa ya taimaka wa ƙasarsa saboda abin da muka gani a nan kowa abin da ya damu da shi a nan shi ne yaya zai iya rayu yaya zai iya taimakawa al'umma mm. yaya zai iya taimakawa ƙasarsa mm. to ko haka ba zai yiwu ba wallahi sai ka tashi tsaye ka san inda ka dosa wannan shine magana ta gaskiya muna godiya sosai malam ahmad haruna sai mu ce sai wani lokaci kuma in allah ya kai na gode sai mun haɗu insha allah To magana da ahmad Haruna ya ce sai mutum ya dage ya kuma taimaka a ƙasarsa kuma ta ina zai iya taimako to sai ga abubuwa nan da can suna ta faruwa a Najeriya mu zauna lafiya saboda mu samu ci gaba a al'adun dan sai da shi za a iya ci gaba. Mu zauna da batura muna godiya Allah zaune da mu lafiya. Amin. Sai kuma wani matashi masalin tattalin arziki daga Najeriya kuma na farko daga Hausa wanda ya zo Amurka wani shirin sanin makamar aiki bayan farawa sama da shekaru goma. Ta yaya kuma yake hada-hada da harshen Hausa bayan tattalin arzikin ya karanta? Salamu alaikum wa Wa alaikum salam wa rahmatullah wa kabara. Ta dawa muke magana. Uh, suna na mazmun idris daga kano nigeria ka ce da kano kuma sai ga a amurka na kira ka a washington dc uh, shin da farko wane ne malam mazmun Haifafan garin kano ne mm. kamar shekara talatin da suka wuce uh, na yi makaranta a nan kano primary da secondary mm. daga baya kuma na je jami'ar ahmadu bello da suke zaria na karanci hmm. wannan tattalin arziki hmm. economics kenan? a economics mm. na yi graduating kamar shekara takwas da suka wuce mm. daga baya kuma na yi aiki a kaduna to amma zuwa farkon wannan shekara mm. na zo nan america a nan washington dc a kan wani tsari da ake cewa fellowship wato program ne da gwamnatin amerika ta tsara tun shekaru da suka wuce hmm. da ake ba wa ba da gurbin karo karo training kenan eh kaman horo ko sanin makamar aiki yawa sanin makamar aiki da akan kawo hmm. matasa nan amerika su hmm. sami horo a hannukan da kasa a gaba a hmm. To amma yanzu misali a shi wannan fellowship da ake bayarwa ya ake ake samun shi saboda kasan yawanci abin da ya sa muke zakulo irin ku mi magana da ku saboda akwai abubuwan da yawa ake da ake zaka ga cewa matasan mu ba su ma san da shi ba bare su nema bare har su samu damar shiga irin wannan abubuwan. Me zaka ce akan wannan wani irin abu ne ake ake samu misali tunda mun ji me me ake zuwa yi. Wato abin da yake faruwa musamman a nan arewacin Najeriya in ka lura matasan mu ba su da irin burin zuwa a turai kamar yadda sauran matasa na kudancin najeriya suke da shi mm. musamman wajen fannin karatu ko kuma dai wani duk wata dama da mutum ya samu na zuwa turai mm. so akwai wannan sannan kuma akwai karancin wayewa da yawancin matasanmu ba su hankalinsu baya zuwa ga mm. abin da yake faruwa a kasashen duniya misali ko da intanet ne mukan yawanci za ka ga mun fi damuwa da chatting misali tattaunawa tsakaninmu mm. idan kuma ƙungiyoyi ne duk za ka ga mun fi yin abu tsakaninmu mm. ko kuma gari da gari misali jigawa da kano mm. maimakon mu ringa yin abu muna kallon ya matsayin mu yake a ƙasa gaba ɗaya ya kuma matsayin yake a duniya gaba ɗaya so sannan ba mu yawancin mu ba mu san akwai irin wannan fellowship ba misali irin wayannan damammaki Eh damar da ake samun mutum ya je ya yi training a kasashen waje mm. yanzu a nan america misali mm. a duk shekara a Amerika tana ba da gurbi wajen mutane dubu arba'in mm. sukan zo Amerika su sami training ɗaya daga cikin fellowships ɗin nan so abin da yake faruwa idan mutum ya damu da irin waɗannan abubuwan za ka ga yakan bibiyi misali embassy eh. ko consulate wato uh, irin ofisoshin jakadanci yawa da yake uh, yake abuja da kuma lagos hmm. so akwai kuma uh, abin da ake cewa american kwana misali muna da shi a kano hmm. wata cibiya ce da kasar america ko ofishin jakadancin america ya kafa hmm. na samun dangantaka a karfafa dangantaka tsakanin mutane kamar na kano da kasar amerika to a nan idan mutum yana halittar irin wuraren nan za ka za mm. idan akwai irin wannan mutum da ake samu zai san da su mm. to mm. a ƙarshe abin da nake so in ce akwai misali yanzu za a a social media wato kafofin sada zumunta nan yawa sada zumunta yawanci za ka iya idan ka so za ka iya bibiyar hmm. kamar twitter hmm. handle na ofishin jakadancin america da kuma dai wasu groups groups hmm. da ake da su a kamar facebook wanda suke hada irin wa'annan damammakin haka to amma misali me babbar alfanun tahowan da kai yanzu eh wato ni a nawa gurbin da na samu ana ce masa atlas me oh. atlas mm. so atlas ko ya samo asali ne kamar shekara goma da ya wuce mm. lokacin da gwamnatin shugaba obama ta kaddamar da wani shiri da ake cewa egli mm. wato emerging global leaders initiative da america ta kasance tana tura matasanta su je kasashe musamman na afirka mm. kan wani tsari da ake cewa pisco mm. ɗalibai ne ko kuma wanda suka gama karatun jami'a mm. suke zuwa kasashen afirka su shekara ɗaya ko shekara biyu sukan taimaka wajen koyar da harshen turanci da kuma dai wasu ayyukan da matasan amerika suke iya taimakawa tallafawa kasashen duniya to maimakon a ce su matasan amerika ne suke zuwa amurkawa ne suke zuwa kasashen waje mm. sai aka fito da wannan tsarin na 'yan kasashen waje su zo amerika mm. su koyi abin da ake cewa misali world class ko kuma best practices mm. wato tsari wanda ya fi kyau ko kuma ya fi sahara don mutum ya san makamar abin da ya sa a gaba. to kamar wannan na atlas ko mm. su sun fi sa sa ido ne akan abin da ake cewa non-profit ko kuma civil society irin abubuwan da ba na dan riba za a ci ba na kuɗi sai abubuwa ne na taimakon kai da kai na al'umma yawwa ƙungiyoyin sa kai ko kuma ƙungiyoyin da suke suke rajin kare wasu manufofi na mm. ci gaba ko kuma mm. ƙungiyoyin sa kai wanda suke neman ci gaban al'umma wanda ba hmm. suna yi ne da riba ba. Shin me ka gani babban darasi wanda zaka ce a matsayinka na matashi ka ji kishin a ce kila a gida kaga ana wannan ah, wato zuwa na hmm. amerika na fahimci cewa ah, yawanci tunanin da muke wa amerika da na daban saboda wasu abubuwa da muke gani a labarai mm. za ka ga in ka zo lallai hakan ne akwai ci gaba akwai kuma bin ka'ida misali za ka ga komai yana tafiya daidai idan ka duba tituna ne ko kuma tsarin safara misali mm, transport mm. komai za ka ga yana tafiya daidai kuma zuwa na amerika na fahimci cewa amurkawa suna da tsananin mutuntawa misali da dai na san a nan washington akwai mutane daban-daban daga kabilu mm. daban-daban da addinai to lallai kowa za ka ga yana kokarin mutunta juna mm. duk da dai mun san akwai cases da ake samu na misali nuna bambancin launin fata ko kuma ah, wanda kuma wannan dama duk duniya akwai shi a ko'ina yawwa hmm. akwai so amma a nan da na fahimci gaskiya sun ci hmm. gaba sosai ba. Hmm. kuma ko shi a nan din zaka ga ai sai dai mutum ya nuna a shagobe ko a karkace amma in ya fito karar to ya shiga uku a kotu yawwa yawwa to kaga wannan ya nuna cewa zahiri al'umma ta dauki mutunta mutane da mahimmanci. ta yadda mm. idan ka kaucewa hakan mm. gaba ɗaya jama'a za su yi sangwame ka har mm. ma misali idan kamfani kake ko wani abu a gwamnati Mutane kake kana iya rasa shi gaskiya za ka iya rasa shi saboda dalilin wannan yanzu misali da ka kama hanya ka je za ka na ce za mu yi hirin nan da kai sai ka ce gashi can za ka je ka shiga jirgin ƙasa safara kenan da kai magana ko kuma zirga-zirga a cikin gari me za ka ce kara wani abu akai duk da yake ka ce yana ɗaya daga cikin abin da aka ci gaba wani irin ci gaba kaga an yi misali a kai. wato america akwai tsari mai kyau na misali bibiyar lokaci hmm. sai da idan an ce jirgi zai zo lokaci kaza to hmm. in ko bai in bai zo lokacin ba to sai dai ma ya zo kafin lokacin ya hmm. kaman zaka ga wata shashi za a ce maka minti biyar biyar jirgin unguwa kaza zai zo duk minti goma bas za ta zo irin wannan kake nufi eh yawa so zaka hmm. ga zaka iya dogara da shi ka tsara lokacin ka musamman kuma yanzu da muna amfani da manhajar a ah, tasawira a waya ta map so zaka ga zaka iya cewa daga gida zaka je ofis a minti talatin ko minti arba'in to idan kuma ka fita kai wannan tafiyar zaka ga manhajar za ta gaya ma za ta yi minti biyar ne kafin ka je tashar jirgi mm. sannan daga tashar jirgin zuwa tashar da za ka sauka minti talatin mm, ko tsayawa kaza jirgin zai yi yau duk za a gaya maka mm. gashi komai za ka gani so duka abu aikin ka za ka iya tsara shi a rana ɗaya a lokaci ɗaya kuma ka ga ka cimma bukatunka ba tare da karanta hmm. wani lokaci. Kuma gashi ba ma maganar mota ba sai kaga ko keke baka da shi sai kaga kayi wannan abu. Ai wato abin da yake faruwa ma hmm. masu motan su kansu. <laughs> za ka ga za su je su yi fakin ne a tashar jirgi sai su shiga jirgin sai su tafi wajen ainihin in ka ganna ma da mota na shigo gari to ai dai in yara na kwasa yoyi ina zani da ita ana nan ana zaune kalau sai dai ka biya kuɗin fakin wani hmm. lokacin kuma akwai al'adar tafiya a ƙasa eh. amurkawa suke da shi kamar a gida za ka ga in tafiya ta kai minti goma mm. sai mutum ya ce a yi bari sai dan a caba mm. yawwa amma nan ka ga yanzu daga <laughs> gida wani lokacin na kan yi tafiyar minti ashirin awa to ka koya kenan kai ma ai na koya kuma da yake a nan wato ci gaban su ya kai mm. mutane sun daina tunanin wai wane ne kai idan an ga kana tafiya a ƙasa ko kana tafiya a keke ba wai alfaharin cewa ni a ƙasar eh, ina da mota ina yawo hmm, gane ma mai kuɗin da mara kuɗin a aiki ne yau <laughs> ba wanda ya damu ya nuna cewa shi mai kuɗi ne. Hmm. Kowa yana yin abin da ya dace ba wanda ya damu da raina wani hmm. don kaje yana tafiya a ƙasa ka ce wannan talaka ne ko kuma don hmm. shi a jiki ka ɗauka talaka ne. akwai wannan tsarin da gaba ɗaya ya bambanta da abin da yake a ƙasashen. Eh, to bari mu koma magana al'adu na Hausawa da sauransu akwai wani shafi da kaman na san kana da ma'amala da shi wani na maganan Hausa Hausa ya abin yake ne ni na zaci ma shi ne a yi tun zuro ka kace bari ka yi nan ka nemo mu hausawa wato abin da yake faruwa akwai shafin da ake cewa hausa translator yana hmm. nan a facebook da twitter mai fassara hausa yawwa abin da yake faruwa da yake na a shekara kamar goma sha hudu da suka wuce na yi makarantar nan da ake cewa kas a kano kas eh so a ijmb sina na karanci hausa to mm. hausa da na karanta ta kai a matsayin hausan da akan karanta a university so kuma dama da yake na yi makaranta da ake cewa aliyu na abi talib a kano mm. lokacin mun karanci hausa da turanci da larabci a lokaci daya so mm. dama harkar fasara tana daga cikin abin da na sa a gaba so da aka fara harkar yanar gizo da kuma harkokin sadarwa na zamani social media sai na fahimci akwai rauni wajen fahimtar yaren hausa musamman a rubuce da kuma fassara shi sannan kuma yanayin da hausawan in ba irin ku masu aiki a gidajen rediyo na kasashen waje ba da suka mm. fahimci turanci suka fahimci hausa za ka ga sauran mutane da suke amfani da harshen ba su bin ka'idojin harshen mm. sannan kuma sai na fahimci ana samun kamfaninnika da suke neman masu musu fassara ko kuma suke neman wani aiki da ya danganci harshe amma yawancin wanda suka karanci hausan da malamanmu na jami'a da makarantu ba su da alaka da harkokin sadarwar na zamani wasu hmm. ma san ana buƙatar wannan abubuwan ba don a yau yanzu da zan gaya maka akwai project wajen biyar da a nan amerika ake neman masana harshen hausa hmm. to amma ba ka ga mutanen da suka karanta hausan ba su apply To sai mu ce wannan hira za a ji karashen ta mako mai zuwa Allah ya so domin yayi magana mai muhimmanci a wannan na karshen nan da muka yi da shi wurin kuma minti biyar ya rage haka. To kan mu cinye lokacin koko safina da Maryam eh, saboda yayi yi magana akan yanayin yaya Hausawan suke al'amuransu musamman matasa. yana cikin ƙarshen hiran Allah amin mm. amin yanzu kan ai sai ce sai ku biyo mu je ɗakin girki wayo Allah tuwo eh. Assalamu alaikum yan uwana mata. sabiya Abdalla daga nan Katsina take magana. A yau a kicin din namu za mu yi amfani da kifi ne. so da yawa matanmu za ku ga kifi yawanci sai dai a gasa ko a soya ko kuma a dafa shi ko a yi mashi farfesu to farfesun nan da ake wani lokaci za ga yana da gargajewa tun da kifi shi ba kwari gare shi ba to uwar gida bari mu dan canza mashi salo kifin nan maimakon irin da gargajewan nan da yake yi wajen dahuwa idan har dahuwan kike son yi to bari mu ki ga yau za mu da kifi yau za mu turara shi ne daga farko uwar gida za ta nemi kifinta idan kifin irin wanda ke da tsoka din nan sosai ne in za ta cire tsokai in tana so za ta yi amfani da tsokar wadda za a cire tsokar ba tare da kaya ba to idan kuma har da ƙayar za a yanyanka mata shi gunduwa gunduwa ne duk ɗaya to uwar gida za ta tanaji cittata da tafarnuwa da ɗan barkonanta in tana so ko a attarugu da albasa sannan kuma da dakakken kurkur sannan kuma da gyaɗan miya idan uwar gida tana ji wannan da mai kuma da maginta in uwar gida ta tanaji wannan idan har mai kaya dai da kifin da kashin shi da komai za ta yi amfani ba tsoka ba ne zalla to sai uwar gida ta tanaji tukunyarta kamar yadda ake turara dambu a sa ruwa a ƙasa a ɗora wani abu to haka za ta yi yadda duk ake turara dambu ake haka nan uwar gida ta zo ta ɗora wannan tukunya sannan sai ta kawo roba tana iya neman 'yan robobi ƙanana wani lokaci akwai irin wanda yara ke dan shan ice cream haka ko irin wanda ake dan sassai da abubuwa haka irin wa'inda ake ganin ciki din nan transparent din nan to in ta samu irin wa'innan robobin sai ta samu kifinta ta zuba a ciki sannan sai ta haɗa wa'innan su citta da su tafarnuwa da su abin ta hada su guri daya yan roba kankanuwa sai ta hada idan ta hada su da magin da attarugun da albasa da komai da mai sai ta sa mai a lokacin ta dan matsa lemun tsami a ciki to in ta wannan sai ta ɗibi wannan haɗi da ta yi sai ta zuba a cikin wannan kifi da ciki ke cikin 'yan karamar roba sai ta sanya sai ta maida a kan tukunyarta ta rufe yadda duk ake wannan turaren su dambu da sauransu haka za ta yi ma wannan kifi idan kuma uwar gida tsokace zalla in tana so ma to sai ta nemi leda irin wannan leda yadda ake kulla alala a leda haka za ta yi ma wannan kifi shi ma ta zuba shi a cikin leda saboda ai bai da kaya balle ya huda ledai amma idan ta sa wancan mai kaya a cikin leda za ta iya hujewa amma wannan tunda tsoka ce zalla ba maganan wani abu ya huje wani abu ya taba shi in dai ba wata kaya ba ce bata fita ba ta soki leda to idan ta zuba wannan kifi a cikin wannan leda sai ta kawo wannan haɗi da ta yi sai ta ɗiba tana zuzzubawa a ciki tana zuzzubawa a ciki sai ta kama leda ta ta kulle sai ta jera a wannan madambaci nata sai ta rufe idan uwar gida ta ta bashi lokaci duka kifi bai da kwari wani ma minti goma ya yi yawa ya dahu to idan ta wannan idan ta fiddo za ta ga kifinta yadda yake bai da gargaje ba bai yi komai ba sannan kuma bai yi irin ruwan nan caba-caba jikin shi ba zai dan tsatso na shi ruwan gabi da wannan kuma abubuwa duk sun shige jikin shi saboda ba su fita ba daga waje duk komai na a lullube a ciki to uwar gida ta dandana wannan ta kamanta wannan wata rana ta ga yadda abin zai bata to a sha ruwa lafiya a karkata a sha tuwo bahaushe ma cewa yi tafiya ai mabudin ilimi ce to bayan ka kwashi girki sai kuma ka ci gaba da tafiye-tafiye kana kana zuwa kana hada al'adunka da na wasu kana ganin mm. yana su yake suna ganin yana ka yake ai yana da amfani mm. sosai yana kara mm. fahimtar juna da kara jawo jama'a duk wannan wannan jalli jogan ka ji wancan ya tsokani wancan wancan ya ce ware wannan ya ce mu wannan na tsana addinin wannan wannan na tsana al'adar wannan dan baka taba zuwa ko ina bane kana nan inda kake amma da ka zaga ka zago sa ku gane menene kamar yanzu a wannan hoton Ahmed Haruna din nan da na al'adunan da aka yi a nan Amurka da da ya turo hoton nan da aka nuna a facebook live mm. aikin ga a group picture na su dukansu da suka yi mm. akwai ibu da mm. hularsa akwai kuma shi bahaushe kuma tare suka zo yin abin. kin ga magana kenan kai ya <laughs> haɗu mm. <laughs> to Allah ya sa mu dace kuma ya ƙara wayar da kawunan mu sannan ya raba mu da dukkan wani masifa da zai zo ya damu mutane da ba san da ita ba mm. to yanzu kan duka duka anan zami ban kwana a madadin Maryam Bashir Bugaji ta Sodanki sai kuma Saida Hamdan ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Wadin Robinson sai kuma wanda ya haɗa mu da ku a shafin mu na Facebook Live wato Ibrahim Jirmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa sai Allah ya kai mu ranar Litinin a yi hutun ƙarshen mako lafiya tare da buku